Wala zakariya Allah ya saka muku da alkhairi sana abu na gaba suka ce dukkan mutumin da yake so ya samu zaman lafiya a rayuwarsa bayan ka ci abinci mai kyau ka yawaita shan ruwa ka samu bacci sannan ka dinga motsa jiki sun kasa motsa jiki kashi biyu suka ce ka bayan sallar asuba ka yi tattaki suka ce kafin ka kwanta ka yi tattaki amma tattakin da ake nufi shine dogon tafiyan da za ka tabbatar da jikinka ya yi gumi ka dawo ka yi wanka aka ce kuma in so shine samu in kana so ka tsufa da lafiya ka kai shekaru kana tsalle ka kai shekaru kana iya gudu suka ce to ka guji ruwan sanyi ka koma shan ruwa mai dumi suka ce yawan shan ruwan dumi yana kona duk wata guba da datti da kitsen da yake cikin jiki ko yake bin jini ko yake kan zuciya ko yake kan tumbi